أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala da ya nuna mana wannan yammaci na juma'a mai tarin albarka wanda yake shine yammaci na biyu na wannan shekara mai albarka shekara ta 1431 ma'ana biyu ga wata al-muharram muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi madawaka yadda Allah ta'ala ya nuna mana farkon ta lafiya Allah ta'ala ya nuna mana ƙarshen ta lafiya kurakuran da muka yi a shekara ta gabata muna roƙon Allah ta'ala iyafe mana alkhairin da ke cikin wannan shekara muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawa da sifofin shi madauka Allah ta'ala ya haɗa mu da su abin da ya tabbata a sunnance a taska ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine yin azumin ranar ashura a wannan goma ga wannan wata domin wannan wata mai albarka goman farko ɗin shi suna cikin gomayya da ake magana a kansu daidai faɗin Allah ta'ala da ya ce fajiri. wa layalin ashar waɗansu suka ce layalin ashar su ne goma ga watan ramadan na ƙarshe goman ƙarshe waɗansu suka ce su ne abin nan goman ƙarshe na watan ramadana waɗansu suka ce goma farko na watan zulhijja wani suka ce goma farko na watan muharram yanzu allah ta'ala ya rayar da kai ka haɗa dukkan waɗannan goma goma goma ɗin an gano wannan da kyau abin da ya tabbata shine azumi a ranar ashura ranar takwas ga wata kenan maiki allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya samu yahudawa suna wannan azumi sai tambaye su same da mai suke yi sai ce saboda a ranar ne allah ta'ala ya tseratar da annabi musa alaihi salatu wasalam in ji su sai ce ai kuma shi ne mafi cancantar annabi musa da su su ai awar ta baki ce ba ce suka yi da musa din idza ba anta wa rabbuka faqatila ba inna wana qa'idun suka ce udu na rabbaka da irin waɗannan kaza maganganu da suka dinga yi shine yace sai ya azumci wannan wata kuma yayi sanawar idan Allah ta'ala ya kaddari rayuwa sai ya sai ya saba musu tunda su suna goma ga wata shi zai yi tara ga wata ko sha ɗaya ga wata ma'ana kai ɗaya kafin goma ko kuma ɗaya bayan goma ɗin inda su goma kawai suke yi kun gano wannan amma abin da ya shafi a ce wannan rubutu wasu malamai sun gano ba abin da suka gano a ce suna yi rubutu ana rabawa gida-gida ana kaiwa duk wannan bai tabbata ba ko a ce akwai wani taro na musamman akwai wata addu'a ta musamman da ake yi wannan duk bai tabbata ba gani balle kuma abin da mabiya addini shi a suke yi wai da cewar an kashe sayyidina husaini sun manta cewar su ne suka kashe shi kun gano wannan suka ɗauki ranar ashura a matsayin ranar biki ranar bakin ciki wai saboda an kashe sayin na hussein radiyallahu ta'ala an alhalin su ne suka kashe shi sannan idan kashe shi za a yi biki a kan shi da shi da annabi wanne ne fi ba haɗa shi da annabi annaba wannan aka kashe waka ayyin min nabiyin ƙoti dubin dubatar annabawa an kashe su amma ba su biki akan wannan ba kun gano wannan sai na abubakar abin da sai na umar kashe shi yi ba su yi biki kan wannan ba sai na usman kashe shi yi ba su yi biki kan wannan ba sai na aliyu su suka kashe shi ba su yi biki kan wannan ba to kun gano na keɓanci sai na abin nan has usaini da yin wannan ya nuna akwai wata sisa akwai wani nau'i na bauta kun gano wannan ko Allah ta'ala ya tsayaratar da al'ummar musulmi daga wannan bala'i wanda yake kuma wannan shine yammaci na goma sha takwas ga watan sha biyu a shekara ta dubu biyu da tara miladiya wannan darasinmu na hudu kenan a cikin wannan sura mai albarka suratul an'am a darasin da ya gabata a tsohon shekara ma'ana a shekara ta gabata matsaya a ƙarshen aya ta hamsin da biyar yau za mu tashi aya ta hamsin da shida na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواك ضللت إذا وما أنا من المهتدين الله تعالى يكتير عن نبي شاء النبي سيرة أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم yake cewa da shi kul ya ke wannan annabi ka ce inni inni nuhitu an a'budu allazina tad'una min dunillah lalle ni an hana ni nuhitu an hana ni me aka hana ni an ta da tad'una min dunillah in bauta ma waɗanda kuke bauta ma koma bayan Allah ubangiji Allah ta'ala ya hana ni in yi abin da ku kuke yi an abuda da in bauta ma allazina tad'una min dunillah waɗanda kuke kira kuma bayan Allah sai nuna da'awa addu'a ibada ce ne ce inni hutu an a'buda allazina tad'una bai ce allazina ta'buduna min dunillah ba sai nuna ita kanta addu'a ibada ce ubangiji Allah ta'ala ya hana ni in bauta ma waɗanda kuke bauta ma koma bayan Allah ubangiji Allah ta'ala ya hana wannan annabi mai daraja wannan magana yake cewa da shi wala qad uhiya ilayk wa ila ladina min qablika la in ashrakta la yahbatanna a'maluk wa la takunanna min al-khasirin bal fa'bud wa kun min ash-shakirin wala qad uhiya ilaik hakika an yi wahayi zuwa gare ka wa ilal ladzina min qablik an yi wahayi zuwa ga waɗanda suka zo kafin kai ya kai wannan annabi mai daraja la'in ashrakta idan da kai shirka yayi bai ba dama ana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana nufatar al'ummarsa domin yace ce in ashrakta la yahbatanna amaluka wala la min al-khasirin balillaha fa'abu Allah kaɗai za ka bautawa wa kun mina shakirina ka kasance daga cikin masu gode ma Allah maɗaukakin sarki Allah ta'ala ya hana shi ya hana ma manzan Allah sallallahu ta'ala wa sallam ya bauta ma wani aga shi ba za a bauta mushi ba kenan kai kuma da ba kai kai komai a cikin lissafi ba an hana manzan Allah sallallahu ta'ala ya bauta ma wani ya za a kai ka bauta mushi kul ya ki wannan annabi ka ce la attabi'u ahwa'akum da dai ba zan bi soye soyen zuciyarku ba ya nuna bauta ma wani koma bayan Allah son zuciya ne ta man ittakhadha ilahahu hawa shin baka ga wanda ya riki son zuciyar shi bai zama abun bautar shi qad dalaltu izan lalle tabbas na bata izan idan ne haka in dai na bauta ma wani koma bayan Allah wanda ku kuke bauta lalle na bata wa ma ana minal mutadin da dai ni kuma ban kasance cikin waɗanda yake sun shiru an shirye da su ba na'am قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما bi, به إن الحكم إلا لله يقص الحق Allah Ta'ala ya ce da shi, دشي ya ce wannan annabi mai daraja ce da su inni ala bayyana min rabbi ni ina kan dalili bayani na musamman filla filla daki daki daga wurin ubangijina wa zabtun bihi ku kuma tuni kun riga kun kareta wannan abin Allah ta'ala ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu inni ala bayyana min rabbi ni ina kan wani bayani ina kan dalili na yaƙini daga wurin ubangiji na domin me cewa suka yi da shi ya ke wannan ya muhammad ka bauta ma abin bauta ma wani lokaci sai mu taru mu bauta ma abin bautar ka wani lokaci kun gane wannan to kaga su ma yanzu masu da da yaƙini kenan akan abin da suke bautawa Allah ta'ala ya ce da su ka ce qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidun ma abattu wala antum aabiduna ma aabud lakum dinukum waliya din kowa ya rike addininsa wannan ne yasa Allah ta'ala ya ce da shi kulkati ka inni ala bayyinatin min rabbi ni ina kan dalili na ubangiji na waka zabtun bihi ko kuma kun kare tarihi shi inda ba su inda kaga wani ya nuna su ba akan gaskiya suke ba kenan ba akan dalili suke ba domin da akan dalili suke ya zai su ce sun yadda a bauta ma abin bautar su wani lokaci wani lokacin daban kuma su ma za su sake nasu su bauta ma wannan ai zama an yi tarayya kenan inda kana da yaqini akan naka me zai hana me ya zai ka faɗi wannan waka zabtun bihi kuma ku kun karyata shi wannan hawo gamir yana kuma game bihi kun karyata shi tunda abin da ya gabata kul inni ala bayyinatin ni ina kan dalili bayyinatin muannas ce sai ya ce wa kazzabtum bihi daya ko kuma min rabbi daga wurin ubangiji na wa kazzabtum bihi kun kare ta ubangijin na shi Muhammad al-Amin Shankiti ya cikin al-Azb namir min majalis Shankiti fi tafsir ya ranjayar da hawu damir yana komawa zuwa ga bayyina ne domin bayyina abin nan muannas ne lafzan muzakkar ma'ana Allah ta'ala ce haza bayanun linnasi haza bayanun linnasi haza bayan mazakar ne namiji ne ma indi ma na bihi ba ni da abin da kuke neman a gaggauta muku da shi domin a duk lokacin da ake musu wa'azi aka ce akwai wuta balbal akwai za su ce a kawo ta yanzu wa qalu rabbana ajjil lana qitana qabla yawm al-hisab haka suka dinga cewa ya ubangijinmu gaggauta mana ka san mu na azabatin ka fara na alkiyama uz billahi minash shaitanir rajim a kan da kiran humanci ya za mutum ya faɗi wannan wa iz qala allahumma rabbana in kana hadha huwa huwa alhaq min indik fa amtir alaina hijaratan min as-samaa aw itina bi azabin alim haka suke ta neman a gaggauta musu a gaggauta musu da azabar a kawo ta yanzu yanzu ta kare wa yasta'jilunaka bil azab wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin suna ta gaggawar a kawo musu azaba a kawo musu da azabar sun manta jahannama gaba da ke waje a waye take da kafare Allah ya sauke shine Allah ta'ala yake cewa da shi kace da su ma indi ma na bihi abinda kuke neman gaggautowa a kawo muku shi yanzu ba a wuri na yake ba kun ci a kawo muku azaba yanzu ba a wuri na take ba in al hukmu illa lillah hukuncin gaba ɗayan shi ba a wurin kowa yake ba sai a wurin Allah hukunci kaɗin shi a shari'i da alƙadari na Allah ta'ala ne shi kaɗai wahdahu la shiri kalahu babu wani wanda zai yi kada wani gaggawa i katsalandan ya ce wai shi yana cikin 'yan dokoki yana tsara wa mutane dokoki wanda yake ba shi ya halice su ba ka bari sai ka yi halittarka sai ka tsara musu dokokinsu duk mutumin da ya kuskure ya sanya doka wacce ta saba ma Allah ta saba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to lalle ilalla ya kwana da abin zai iya bai ma Allah ta'ala bayani shi ranar alkiyama ya qussul haqqa ubangiji Allah ta'ala shine wanda ke bada labari na gaskiya filla filla dake dake babu karya a ciki shine ma'anar ya qussul haqqa qira'a ta farko kenan qira'a ta biyu ya yaqdil haqqa yana hukunci na gaskiya dama ya ce inil hukumu illa lillah hukunci ba wurin kowa yake ba wurin Allah ta'ala yake ya qadul haqqa yana hukunta abin da yake tsantsar gaskiya maza ya kira guda nawa kenan guda biyu ko da ka ce ya qusul haqqa ko ka ce ya qadul haqqa wa ya bi dhammi sakin ma'a dhammi al-kasri shaddid wa ahmila na'am duna ilbasi waɗanda suke karanta ya qusul haqqa su ne nafi'u da ibn kasir da asu ibn abin na judul kufi a cikin malamai bakwai saura nau kenan saura hudu saura abu amur basari da da ibn amir da hamza da kisa'i su waɗannan guda biyu da suka guda hudu da suka rage su suna karanta yaqdul haqqani kowace kira'a ce tabbatacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan kirawoyi guda biyu suka zo ba zai iya yi wa haɗa kansu ba to kowace tana matsayin aya ce mai zaman kanta kowace tana isar da saƙon karan kanta ne ma'ana yanzu wannan ya kusul haƙƙa ubangiji allah ta'ala yana ba da labari na gaskiya tsantsa wannan saƙon take isarwa duk labarin da ubangiji allah ta'ala ya bayar gaskiya ne نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى nahnu naqussu alayka ahsan alqasas bima auhayna ilayk wannan ya nuna cewar wannan aya kaga garo take a wannan ruwaya din kenan sai kuma ruwaya ta biyu yaqdul haqq ubangiji Allah ta'ala yana hukunci wanda yake hukunci ne na gaskiya wallahu yaqdi bil haqq wallazina yad'una min dunihi la yaqduna bi shay' Allah ta'ala yana yin hukunci na gaskiya waɗanda suke kira kuma bayan Allah ta'ala la yaqduna bi shay ba abin da suke hukuntawa wa huwa khairul fasilin ubangiji Allah ta'ala shine fiyayyen masu yanki husuma subhanahu wa ta'ala na'am قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين قل يا كوانا النبي من درجة كتير lau anna indi ma tasta'jiluna In inda a ce a wuri na yake abinda kuke neman gaggawa shi abinda kuka gaggauta a kawo shi inda a wuri na yake la al'amuru bai amru bai wa ku. da al'amarin ya kare tsakani na da ku da tun an gama komai da komai ko ba kake ba to amma abin ba a wuri na yake bayanu ne shi manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi ma bawa ne bauta yake ga mahalicinsa da abubuwan da suke cewa a kawo a kawo ba a wurin shi yake ba inda a wuri na yake da da an gama komai to amma ya zai ka hada wannan wannan jumlar da hadisin da yake garo al-imam ibnu kasir ya kawo shi ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi lokacin da ya baro garin da'ifa bayan abin da ya wakana ya kasance sun jijjefe da sauransu sai mala'ika jibril ya zo da mala'ikan duwatsu ya ce ga mala'ikan duwatsu me kake jira da su yanzu tunda nan dama da su dutse ne hagu da su dutse ne kaga su suna tsakiya sai a mai kenan sai a umarci duwatsun su yi rijib haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mala'ika jibril ya zo mai da mala'ikan duwatsu yanzu umarnin shi ake jira sai ce ya ce a'a a kyale su yana fatan ubangiji Allah ta'ala ya fitar a tsatsansu su waɗanda suke bauta ma Allah ta'ala wa hada hula shirika na hu gano wannan sai malaman tafsiri suka ce ya babu cin karo wannan ba su mutanen ne suka buƙaci ai wannan ɗin ba mala'ika ne ya zo ya ce a yi ba su suka buƙata ba manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi Sallam kuma ya ce a'a dama Allah ta'ala ce ce ma laka illa rahmatan lil'alamin ba mu aiko ka ba sai dan ka zama rahama ga halittu alamin idan ce alam kullu ma siwa Allah fa huwa alam wa ana wahidu min zalika alam mun gano wannan duk abin da ba Allah ta'ala ba alam ne kun ga aljanu suna ciki mutane suna ciki mutane musulman su da kafiran da manafakan duk suna cikin rahama ta Allah ta'ala rahama ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai malamai suka ce ya za a yi manzan Allah ya zama rahama a cikinsu ce rahama ko gata nan garo ba din manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin su ba da tunan halakar da su wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa anta fihim Allah ba zai musu azaba kai kana cikin su ba ai sauran annabawan ba tsama da annabawa ake halakar da su ba amma kaga su ba yi musu ba subhanahu wa ta'ala wallahu a'lamu bil zalimin Allah ta'ala shine mafi sanin waɗanda suke azzaliman mutane Allah ya raba mu da zalunci نعم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين a lokacin da suke wata maganganu cewar a gaggauta musu da azaba har fa wani lokacin suke cewa me yasa ba a kawo musu azaba ba wala in akhanna anhum al azaba ila ummatin ma'dudun la yaquluna ma yahbisu idan muka jinkirta musu azabar ba mu kawo musu ba sai su zo su dinga cewa wai me ya tare azabar ma bata zo ba wato jahilci da kafirci munanan al'amura ne Allah ya sauke Allah ta'ala yake cewa wa hu mafatihul ghaibi ga Allah kadai yake mafatihul ghaibi matattara ta gaibu kabdinta ga Allah ta'ala kadai take domin mafatih ko dai ya zama jam'i na maftah ko ya zama jam'i na miftah no kenan ko ya zama jam'i na miftah no kenan uku idan ya zama jam'i ne na maftah shine asalin inda gaibi din yake babu wanda ya san haƙiƙanin inda taska ta gaibi take sai Allah ta'ala kadai a wurin Allah suke wa'in da hu mafatihul ghaibi yasa aka yi taqdimi na zarf wa indahu mafatihul ghaibi ga Allah kaɗai suke ma'adanai taskoki na gaibi la ya'lamuha illa hu babu wanda ya san su sai shi shi kadai duk wanda idawar ya sani to kaye yake ruɗu yake sa mutane akai ko kuma ya zama jam'i ne na miftah miftah shine mabuɗi. kun gano wannan ko sai zama ga Allah ta'ala kaɗai yake mabudin gaibi a gaba ya hannu wani bale ya buɗe maka ka gani ko ya buɗe makan shi ya gani ko kuma ya zama jam'i ne na abin nan miftah shi ma miftah ɗin jam'i ne abin nan mabuɗi ne amma ba kasafai jam'insa yakan zo akan mafatihu ba yakan zo akan mafatih ta an ƙara ya'un kun gano sabanin misbah jami'in sai yakan zo masabih ko kuma abin nan masabihi ba tare da yawon ɗin ba ga Allah ta'ala kaɗai yake mabuɗayya na gaibi ko taskar gaibi gaba ɗayanta la ya alamuha illahu babu wanda ya san su sai ubangiji Allah ta'ala shi shi kaɗai wa ya alamu ma fil barri wal bahar ma abin nan ce almausula ce kaza kama man tufida ne ma'an kullal umumi ya ukhayya fasma'a ma tana cikin shekhu na umum sai ya zama wa ya alamu Allah ta'ala yana da cikakkiyar masaniyar ma barri duk abin da ke cikin ƙasa duk abin da ke kan ƙasa Allah ta'ala ya san shi wal bahar haka na Allah ta'ala ya san duk abin da ke cikin kogi ka duba abin da ke cikin ƙasa idan ka ce abin da ke cikin ƙasa ya shafi abin da ke dandanin ƙasa din dubi dazuzzuka dazuzzuka nawa ake da su a duniya duwatsu nawa ake da su a cikin duniya a dazuzzukan halittu nawa ake da su a ciki a cikin halittun halittu nawa ake da su a cikinsu kun gano wannan a cikin duwatsu nawa ake da su halittu nawa ake da su a cikin duwatsu ƙasa za ka haƙa rami sai ramin ya fara zuwa maka kirji sai ka samu wani wata halitta a kwance tana cikin kwanciyar hankalinta ba ta samu ta da hankali ba sai zuwanka bayan da ka yi haƙar ramin ya kawo maka zuwa ƙirji tukunna yana take ci ya take hankalinta a kwance ubangiji allah ta'ala tana ƙarƙashin kulawarsa walbahar haka nan da abin da ke cikin goki ka dubi irin ɗimbin halittun da ke cikin koki ubangiji allah ta'ala ya san su kaɗinsu وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق الصم الصخر الله تعالى شيني wanda yake ganin dabibar zar tafiya na ƙwayar komayya irin halitta na yan matsitsiya wace yake sai ka taka ta ma sai ta wuce sai ka ɗage ƙafarka sai ga ta tashi ta wuce saboda nauyin naka bai kai gare ta ba ita ta narke a cikin ƙasa ne kun gano wannan to tafiyar da take yi akan falalin dutse cikin tsakiyar dare cikin duhu mafi tsananin duhu ubangiji Allah ta'ala yana kallon tafiyar ta wanda yake kai a ƙasa akan siminti yanzu ka hada da ko ma crop ka sa mawaci ka sami kan shi وعنده مفاتيح ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min warqatin da dai babu wani ganye da zai fado illa ya alamu hafa ce Allah ta'ala ya san da faɗuwar wannan ganye ɗin babu wata faifa ta littafi ko wata faifa ta ganye dubi irin ganyen da ake da shi dubi irin guji da ake guguwa da za a yi babu wani ganye da zai faɗi face Allah ta'ala yana sanar da faɗuwarsa ba ganin dubin dibata ba su faɗi ba don lokacin su bai ba wala habbatin hakan nan babu wata ƙwaya fi zulumatil ardi wacce take cikin dufai na ƙasa Zulmat jam'i ne na duhu kamar bayanan da muka yi ɗansu an haƙa fa kayi haƙa iya ƙirji ga duhu na ramin ga duhu na halin da take ciki amma ubangiji Allah ta'ala hatta wannan dabbar yana sane da ita wala ratubin hakan nan babu wani abin da yake busashe a danye wala yabisi hakan nan babu abin da yake busashe illa fi kitabin mubin face bayaninsa yana cikin littafi mabayyani filafila. filla bayan waɗannan halittu kaf ɗinsu yana cikin littafi filla filla daki daki wanne ne kitabin mubin shine lahul mahfuz ma farratna fil kitabi min shai. Kuma ma min dabbatin fil ardi illa ala allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawdaha kullun fi kitabin mubin wannan kitabin mubin shine lahul mahfuz Allah ta'ala yana ce innahu laqur'anun karim abin nan fi kitabi maknun shine kitabi maknun la yamassuhu illa almutahharun wadanne ne mafatihul gaibi da Allah ta'ala ya ce a wurin shi kadai ilmin su yake su ne wanda ubangiji Allah ta'ala ya ambata a can cikin suratul luqman kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani inna Allah indahu ilmus sa'a wa yunzilu al wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayi ta tamut inna Allah alimun khabir abubuwa guda nawa kenan guda biyar wa in abinda inna Allah hu ilmu sa'a ga Allah ta'ala kada yake yaushe za ya tashi alkiyama babu wani wanda babu wani wanda ya sani Hata tambayoyi da suke taimaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna mai tambayi ne kamar su suna jin cewa ya sani yas'alunaka ka annaka hafiyun anha suna tambaye ka dangane da kiyama kamar cewar wai su sun san ka sani alhali baka sani ba yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha fima anta min zikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha inna allaha indahu ilmu sa wa yunzilu al-ghayth haka ubangiji Allah ta'ala shi kadai ya san yaushe ruwan sama zai sauka shi yasa su ma suke ce muku hasashe suke cewa hasashen yanayi me yasa ba su yi me yasa kawo da sigatul jazmi ba hasashe ake shi yasa wata rana za su ce muku za a yi ruwa kamar da bakin ƙwarya sai kuwa kamar ba ko da bakin allura ba yi ba kun gane wannan da ke ko wani kuma su ce muku za a yi da wani lokacin su ce za a yi ruwa da bakin kofi sai ga an yi da bakin ƙwarya hasashe ne kawai duk rajaman bilgaibi ne wannan ai ba wani ko da sun faɗa an yi ɗin ba wani abu ne zai canza kai ce ai dama sun faɗa ba idan kai balance da wani suka faɗa za a yi da wani suka faɗa ba za a yi ba da wani suka ce za a yi kuma ba a yi ba wani ne faɗa wani ne fiyawa wani suka ce za a yi ba a yi ba ka gani amma sai mutane sai wasu manta wancan wayan inna allahi na ilmu sawa yanzu ghaisa wa ya'lamu ma fil arham Allah ta'ala shi kadai ya sa abin da ke cikin mahaifa a gano wannan za ka je wajen likita ya ce maka wai ayin mace ne ko namiji nam duk dan uwan ɗayan ne duk hasashe ne rajaman bil gaibi ne kun gano wannan ko rajaman bil gaibi ne ai kana da wannan formula din a hadisin da muka karanta lokacin da muke na suratul baqara lokacin da tambayar malaika jibril da makin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi na yahudawa suka yi kulman kana dole jibrila da sauransu duk wannan rajiman bilgaiba ne babu wani jazama a ciki kun gano wannan da kyau ko sannan kuma da yawa zai faɗa ya ce za a haifi namiji a haifi mace ko ya ce za a haifi mace a haifi namiji haka ne ko ba haka bane sun sha sabawa ɗaya kenan sannan kuma malamai suna cewa shi ilimin Allah ta'ala ga mamman ilimi ne ba ilimi ne na wani bangare ba a yau arba'in ɗin farko da ubangiji Allah ta'ala ya faɗa harshen annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam inna ahdakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa wannan 40 ta farko a cikin 40 nawa uku kwana ɗayan farko a cikin kwanaki nawa 100 da nawa 120 kwana ɗayan farko ka tambayi duk likitocin duniya da wani kirkirin likitanci na da da na yanzu ka ce me za a haifa ƙarya suke ba san me za a haifa ba a yau kwana ɗaya shi kuma ubangiji Allah ta'ala ya san me za a yi kun gano wannan da kyau ko yawwa sannan abin da suka iya sani da wannan abubuwan da suke haskawa da shi ɗaya kenan sannan bayan ɗimbin watanni nau kenan uku biyu kenan ko sannan kuma bayan sun gama ya ce da su to kwana nawa zai yi eh, yana likita ya rubuta a cikin takarirat nashi kwana nawa zai yi a bayan ya an haife shi eh kwana nawa zai bai sani ba shi kuma ilimin Allah ta'ala gamamman ilimi ne wa ya alama mafi arham wa ma na nafsun ma za ta kasibu gadan rai ba ta san me za ta gobe ba kawai da yake kana da naka tsare-tsare ne gobe za ka je wuri kaza amma hakikanin me za ka gobe babu wanda ya sani sai Allah ta'ala sau nawa abin da ka tashi da shi ko kwana da shi ba da shi kake tashi ba haka ko ba haka bane shi ya fi yawa domin abin da kai ka tsara daban abin da ubangiji Allah ta'ala ya tsara maka kuma shi ke kasancewa kuma rai bata san a ina za ta mutu ba wato shi gaibi din da ubangiji Allah ta'ala da ya boye mana gaibi ba karamar rahama ba ce mutum ne za ga bai wuce saura minti 40 ya mutu ba amma sai ga yana annashawashi inda a ce ya san ranar da zai mutu ya kuke gani tun saura shekara arba'in eh tun kafin ya mutu ma sai ya mutu tsaye balle a zo saura wata arba'in a zo saura sati arba'in a zo saura kwana arba'in a zo saura awa arba'in sai ga duk ya tsure tun kafin ya mutu <laughs> hatta zikiri da salata annabi da zai sai kasa yi saboda gaba daya abin nan sai ubangiji Allah ta'ala ya ɓoye wannan ilimi ɗin sauka akwai hikimomi masu tarin yawa da Allah ta'ala ya ɓoye ilimin gaibi saboda haka baya taɓa halitta wani ya zo rana tsakai cewa ya san gaibi ko yana da'awar ilimin gaibi ko ya ce gaibi ya kasu kashi takwas idan ga ganin shi ma ya sani wani nahi sun sani wani waye nahi sun sani duk ƙarerayi ne kawai ƙiri da mutum yana kawo abubuwa da ya cusa wa mutane daman bokaye da yan tsubbu duk su ne waɗannan ayirin mutum zai tafiya zuwa duba mishi menene sa'a ina sa'a take gabar ko yamma kudu ko arewa kun gano wannan da ke ko shi kuma daman boka da bokanci da mai zuwa wurin boka duk hasabu jahannama duk arnanci ne maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare sai da ya faɗi wannan Ya yace ijtanibu sab'al mubiqat hadisi Abu Abu Huraira qalu wa ma hunna ya rasulullah qal al ishraku billah was shirka da Allah ta'ala shirka ta Allah mutum ya da'awar ya san gaibi yayi tarayyar Allah ta'ala a wannan da'awar da yake yi balle kuma ya zama matsafi ko ya zama arraf dan duba ko ya zama kahin boka duk gayyaci Allah ta'ala ya sauke. wannan ga Allah kadai suke na'am وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه نعم. ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون الله تعالى yake cewa huwa allazi yatawaffakum bil-layl ubangiji Allah ta'ala shine wanda yake karɓar rayukanku da daddare a lokacin bacci Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك الآية لقوم يتفكرون الله تعالى شين يكي أوك رايوك معنى ينزلنا التوفي يتعذر معنى بچيكينا كما يدى بيان يقبات لوقت لما يكي سورة الإمران وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك إني متوفيك ورافئك إليّ Allah ta'ala shi ne wanda yake ɗaukar rayuwa ko da daddare ubangiji Allah ta'ala yana ɗauke rayuwa da daddare wanda Allah ta'ala ya kaddare da sauran numfashi sai a dawo mushi da rai sai ya tashi ya tafi wanda kuma daman ya zo da ajali in ya tafi kuma ba shi dawowa kun gane wannan da ko ba wuce yake cewa wai bacci kanin mutuwa sai ya ga mutum yana kwance ana ta abin nan bai ji ake cewa ba وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار كما الله تعالى ya san دكوه kuka gudanar da يبعثكم فيه سنة أبنجي الله تعالى يتايد دكو أتكم ونيني دم ku a cikin wannan da kuka tashi bayan kun tashi Allah ta'ala ya daya da ku da safe ko kuma yinin tashi alkiyama yinin tashi alkiyama la yuqda ajalun musamman domin azartar da wani ajali kididdigaggi sai ya zama kuma ya ba su kunfi sannan Allah ta'ala ya tayar da ku da yini kenan bayan kun yi bacci sai Allah ta'ala ya tayar da ku da safe haka bacci da safe ku tashi bacci da safe ku tashi yi yuqda ajalu musamman domin a zartar a hukuntar da wani ajali wanda yake sananne na cewa kowanne akwai adadin kwanakin da zai yi shikenan sai kuma kwanakin suna cika sai a ce ashe wani kwana sun kare wani ajali yayi kun gano wannan da ke ko na me tafiyar dare da rana dare da rana dare ya zo yini ya zo dare ya zo yini ibiyu baya sun mai ilahi marji'ukum sannan ga Allah ta'ala kaɗa yake makomaku baki ɗayanku sun mai nabbi'ukum sannan Allah ta'ala ya ba ku labari makuntu ta ta'malun da ɗimbin abubuwan da ko kasance kuna aikatawa nam وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا توفت رسلنا وهم لا يفرطون الله تعالى yake cewa huwal qahir Allah ta'ala shine mai karfin iko fauka ibadi akan bayansa mana Allah ta'ala shike da ulu qaharin ulu shani jalla anil afdadi wal awani kadhalahu al ulu wal fawqiyya ala ibadihi bila kayfiyya wa ma'a dha mutalun ilayhim bi ilmihi muhaiminun alayhim in ji Hafizu hakim haka ya dinga ya dinga kira da Allah madaukakin sarki da sifofin shi yace uluwa qahari wa uluwa shani Allah ta'ala shike da uluwa qahar wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi Allah ta'ala yana saman bayinsa wa anta adh-dhahir wa laysa ka shay yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun suna jin tsoron ubangijinsu daga saman su ma'ana ubangiji yana yana kenan yana sama kenan wa yursilu alaikum hafaza ubangiji Allah ta'ala yana aiko muku da masu kiyaye ku masu kiyayewa sune mala'iku suna kiyaye gangan jikin dan adam lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim haka Allah ta'ala ya sanya waɗannan mala'iku suna kiyaye dan adam shine wa yursilu alaikum hafaza Allah ta'ala yana turo muku da masu kiyaye ku hafaza jam'i ne na hafiz kamar talaba jam'i ne na talib sahara jam'i ne na sahir kafara jam'i ne na kafir fajara jam'i ne na fajir fasaka jam'i ne na fasik ka'idar ita ce dukkan abin nan fa'il sifa kenan ko wani ismul fa'il wanda yake muzakkar ne aqil ne sahihul lam ma'ana harfin karshe sahihi ne ba mu'tal ba banda alqadi kenan kaga nashi mu'tali lam ne sayyul lam to jami'in sa yana wazani na fa'ala ta'u ba ta ta'u tanis bace ta ta inci ta ta abin nan ta asalin kalma ubangiji Allah ta'ala yana turo waɗannan mala'iku suna kiyaye gangan jikin dan adam sannan kuma suna kiyaye ayyukansa wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun Allah ta'ala ya cewa wala kayar fawqa ibadi wa rusula alaikum hafazatan Allah ta'ala yana turo muku da masu kiyaye ku da kiyaye ayyukan ku haka abin yake ta tafiya hatta idza jaa ahadakum al-maut har lokacin da mutuwa za ta zo ma ɗayan ku tawaffatu rusuluna sai zamana mu suna ɗaukar rayukansu tawaffatu rusuluna sai mu su ɗauki ransa shi wa kenan shi wanda mutuwa ta zo mishi hatta idza jaa ahadakum al-maut ja'a fi'lu madin ahada maf'ulun bihi muqaddam wa huwa mudaf kafun mudaf ilay al maut fa'il fi ghairi alquran hatta idza ja'a almautu maut ahadakum har lokacin da mutuwa ta zo ma ɗayan ku a ga ba qur'ani bane aka ja ko wani buskuranci a ciki qur'ani shine lisanun arabiyyin mubin hatta idza jaa ahadukum al-maut a lokacin da mutuwa ta zo ma ɗayan ku shi ɗayan naku tawaffatu rusuluna manzannin mu suka dauki rayuwarsa domin Allah ta'ala yana turo manzanni wanda suke daukar rayuka masu taimaka wa mala'ikan mutuwa sannan idan sun matso ran ran ya zo wuya sai mala'ikan mutuwa ya dauke shi isa Allah ta'ala yake cewa qul tawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum nan kuma yace tawaffatu rusuluna sun kuma yace Allahu yatawaffal anfusa ubangiji Allah ta'ala shi ke ɗaukar rai don shi ke ba da umarni su mala'ikun da aka jingina aiki a gare su su suke matsoran har ya zo lokacin da mala'ika mutuwa zai ɗauka sannan shi kuma mala'ika mutuwa sai ya ɗauka cik Allah ta'ala ya sa mu tafi da imani a rusulu na wahum layu yufarriqun su manzannin layu yufarriqun manzannin mutuwa ba ba sa gazawa ba sa tauye adadin abin da aka sanya su su yi akwai sha za la yufrituna ba sa wuce gonar iri kuma ne al-ifrad da at amma wace riwaya bata kai labari ba na'am ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق su zuwa ga allah ta'ala الحاسبين ثم ردوا إلى الله سنة أميد سوزوا الله تعالى كدي maulahumul haqqi wanda yake shine majibincin al'amuransu na gaskiya mana maulahum abin nan sifa ce ta Allah alhaqqi sifa ce ta Allah na Allah ta'ala shine alhaqqu zalika bi anna Allah huwa alhaqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwa albatil ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا كفسورا له ga Allah ta'ala kadai dukkanin hukunce hukunce suke wa huwa asraul hasibin shi Allah ta'ala ne mafi gaggawan masu lissafi duk lissafin bayi gaba ɗayan su cikin kankanin lokaci an riga an gama kowa ya san matsayinsa Allah ta'ala ka sanya mu cikin rahamarka na'am قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل يا كيوانا النبي مدرزة تشيرس من ينجيكم من ظلمات البر والبحر wake tsamar da ku daga cikin dufai na albar na tudu da kuke tafiya tafiye da fiye da kuke yi ku shiga duhun dare duhun tsanani duhun yan fashi kasan yan fashi suna ka hanya ko tsakiyar rana take za ci hanya tana duhu ko ba ke ba ga duhunsu ga duhun dare ga duhun kowa da kowa ke tsamar da ku walbahari ga dufai na kogi ka ce wa ke tseratar da ku ta da'una kuna kiran ubangiji Allah ta'ala shi shi kadai tadarru'an kuna masu kaskantar da kai haka ake kiran ubangiji ba kiran ubangiji da hargagi ana kiran shi ne da ta tadarru'an ana kaskantar da kai za ka ji mutum yana kiran Allah da irin wannan ɗaga murya ba zai kira mahaifinsa ba wallahi al-maful ala wannan murya ba zai kira mahaifiyar shi ba amma yana ɗaga murya yana ɗaga sama da wannan murya yana kira Allah ta'ala bayan Allah ta'ala ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun kuna kiran shi tadarru'an ana bukatar mutum ya kaskantar da kai wa khufyatan yayi abun a boye ko kuma wa khifatan a qira'atu abun ruwaya ta shu'ba ma'ana khufyatan fi dhammihi kasr shu'batin shu'ba haka yake karanta yace wa khifatan da khifatan da khufyatan duk ɗaya ne kamar uswatun da iswatun kamar idwatun da udwatun idza antum bil idwati dunya wa hum bil idwati al quswa war rakbu asfalu minkum waɗannan sifofi ana buƙatar su ta tadarru'an ƙaskantar da kai wa hufiya da ɓoyewa to amma mutum yana ɗaga murya daga na wanda ke wajen ofishin 'yan sanda yana ji mai na aka yi rabba ka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa duna lajihari min al bil wal asal wala kuma min zafi ne. wani abun mamaki ko da yake ita gaskiya gaskiya ce ka karanta abin da mai sawi ya faɗa a ƙarƙashin wannan wanda ke suna ganin tafsirin sawi shine na ƙarshe sawi yake cewa ba a ɗaga murya wurin zikiri sai in ka bacci zai ɗauke ka in dai ba kana jin tsoron bacci zai ɗauke ka ba kai kuma baka son kai bacci shine kyau ka ɗaga muryarka zaka buɗe muryarka Wurin zikiri amma in ba haka ba ubangiji Allah ta'ala ya bada sifar wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wakifatin wadunar wa mataki na nauke nan na biyu fi nafsika ne matakin farko wa dunal ka bayyana amma kuma kada ya zamana ya zamana kasa da bayyanawa kada ya zamana ya zamana jiharatar kowa zai sani kun gano wannan ko tasbihi da kake yi a ruku'i aka kana bayyanawa na kusa da kai yana ji baya ji tasbihi da kake yi a sujada tahiyya da kake yi ko baki ga baya motsi ko baka ji abin da kake faɗa kana ji kun gano wannan da ke ku wannan fashi na aka ɗauke taska ta zikiri daga ƙur'ani da taska ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ayoyi ne masu tarin yawa suke koya maka yadda za ka zikiri to a gwargwadon yadda mutum iya nesa da wannan hanyar gwargwadon kuma yadda yake daɗe shiga cikin lungu sai zamana sai ku ta kira ku ta ba za su amsa ba Allah ya sauke kuke cewa la in an jana ko la in an jetana ya ka kiranta la in an jetana nan suke cewa la in an jetana ya Allah wallahi idan ka tsamar da mu wa an jeta lil kufi fi an ja tahawwala su haka kufawa suka karanta suka ce an ja mutanen kufa asim da hamza da aliyu kisa ya ka karanta layin an jana min hazihi sauran a cikin bakwai sauran wake na hudu nafi'u da abdullahi bin kasir al da abu amr al da abdullahi bin amir Ashami, shami gaba ɗaya sun karanta la'in an jaitana wallahi idan ka tsamar da mu kaiwa kenan Allah ta'ala sun kawo abin na taurar khitab kenan ko kuma la'in an jana idan Allah ta'ala ya tsamar da mu min hazihi daga cikin wannan duhun bala'i da ake ciki wannan kunci da ake ciki wannan tashi hankali da mutane suka tsundu makansu lana kunanna mina shakirin wallahi za mu kasance daga cikin masu gode maka haka suka dinga cewa kulillah ka ce da su abin nan kulmin yunan juk min zulmatul barri wal bahar wa ke tsamadar da ku a cikin wannan hali in kuna cikin wannan hali ga ma irin abin da kuke faɗa suna cikin wannan duhu ga irin yadda suke zikiri kulillah ka ce Allah kadai yunjikum ko kun ka karanta kulillahu yunjikum ka ce Allah ta'ala shi ne wanda yake tsirata da ku kulillahu yunjikum yusakkilu ma hum hisham in je imamu shatibi kulillahu yunjikum kaga kalma qur'aniya kenan kulillahu yunjikum ka ce Allah ta'ala shi ke tsirata da ku yunjikum yusakkilu ma hum hisham hisham yana tasqil tare da su su kufawa kenan ma'ana za zaka ce nafi'u abdullahi ibn kasir abu amr al-basri da ibn zakawan suna karanta kulillahu yunjikum fi'li madi din sai zama anja yunji kenan sauran kuma yunajikum sai zama fi'li madi din sa najja kenan daman fi'li mudari'i as-sulasi abin nan fi'li sulasi ana min ziyara ko dai da hamza ko kuma da tad'if ko yun ji an mai da hamza kenan yunaji an mai da tazaif kenan kulillahu yunjikum minha kace Allah ta'ala shine wanda ke tsamar da ku daga cikin wannan tashin hankali wa min kulli karbin haka nan Allah ta'ala shine wanda ke tsamar da ku daga cikin daga kowanne tashin hankali kowanne bakin ciki kowace irin damuwa summa antum tushirikun sannan sai ku zo ku dinga shirka da Allah ta'ala bayan Allah ta'ala ya tsamar da ku mun karanta ayar a cikin dal arba abin nan za idza rakibu fil fulki da Allah shana lahu din idan suka hau jirage suka shiga cikin tsanani su kira Allah ta'ala idan suka Allah ta'ala ya tsamar da su sai kuma su koma ga shirka su da kenan su suna yin shirkan ne a cikin tsanani su ko ne yanzu har cikin tsananin da cikin wadata duk shirka suke yi sai an gama fa lokacin da motar nan ta ɗibi daji kowa kira yake ga Allah ta'ala sai an gama sai zance ce kai amma direban nan kwararren direba ne me yasa lokacin ku kira direba ba hmm? na'am قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون قل يا توانا النبي مدرزة كتشي هو القادر الله تعالى شيء كأيك لتككين إيكو domin huwa damirul fasli ne damiri ne na munfasil ana zuwa da shi litta'akid domin huwa ga me yake koma ai ba faɗi sunan shi a baya ba kamar kul huwa Allahu ahad dama akan kawo gamiri ne domin ya koma ga ismu zahir haka ne ko ba ka bane da Allah ta'ala ya ce kul huwa Allahu akwai suna ya gabata bai gabata ba wannan ana zuwa da domin fasilin litta'akid domin a da magana malaman balaga a bangaren kasuru suna lissafa daga cikin shegul kasar kul ka ce huwal qadir shi kadai Allah shine mai cikakken iko ala an yaba asa alaikum azaban akan ya aiko muku da wata mummunar azaba min fawqikum azabar ta zo ta saman ku ubangiji Allah ta'ala yi ruwan duwar wasu yi ruwan sama kamar da bakin ƙwariya ya tashi halakar da mutane baki daya Allah ta'ala shi kadai yake da cikakken wannan ikon akwai wani wanda zai yi ko da ya ce maka je ka gani ba abinda za gani sai alheri a ce wani kun rabu da su za ku abin da za ka yi. dai kida man ka dora cinka da shansa a hannunsu qul huwa al-qadiru ala an yabasa alaykum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum ko kuma azaba ta zo ta kasan ku bala'i ya go ta kasa Allah ta'ala ya sauwaki da Allah ta'ala ya saukar da wannan ayar sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata ga dai ce a'udhu bi wajhikal karim da Allah ta'ala ya ce qul huwal qadiru ala an yab'asa alaykum azaban min fawqikum abu na nauke nan na daya sai ce a'udhu bi wajhikal karim sai ce aw min tahti arjulikum sai ce a'udhu bi wajhikal karim ya la ina neman tsari daga fuskar ka mai cike da karamci ya la karke wannan abu Allah ta'ala ya aiko da masifa ta kasan ku ya zama na bala'in ta kasa yake bugugowa Allah shi kiyaye abu na uku auyal bisa kum shi'an ko Allah ta'ala ya cakuɗa ku ku zama ƙungiyoyi abu na nau kenan na uku abu na hudu wayu zika ba'dakum ba ba'd ya zama na sashin ku yana ɗanɗana masashi mummunar azaba na uku ke na hudu kenan sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace haza huwa ahwan haza huwa ahwan ko kuma haza huwa aisar ko ni aisar waɗannan abubuwa biyun ƙarshe sun ɗan fi sauƙi sauƙi ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya roƙi Allah ta'ala Allah ta'ala ya yi mishi waɗannan abubuwa guda hudu da aka ambata kada Allah ta'ala ya sauko da azaba daga sama kamar yadda Allah ta'ala iwa mutanen annabi Lut Allah ta'ala ya aika musu da abin nan hijaratan menene yace da yake ta mambudin musawwamatin narkakkiya aka Allah ta'ala ya turo musu daga sama ko kuma Allah ta'ala ya bugo da azabar ta ƙasa ko kuma irin na mutanen dufa ne kenan Allah ya sauke azabar ta sama azabar ta ƙasa domin ta sama ruwa yana zuba fa fatahna abwaabas samaa'i bima'in munhamir na ina kenan na sama wa fajjarnal arda uyunan na ina kenan na ƙasa falta kalmawu ala amrin kada kudir shi kan wa hamalnahu ala zati alwahin wa Allah ta'ala ya tsamar da annabi Nuh alaihi salatu wassalam waɗannan guda biyu ubangiji Allah ta'ala ya amsa addu'ar annabin shi ba zai ma wannan al'umma irin wannan narkan azabar gaba ɗaya a yi ta ta ƙare ba kun gano wannan da kyau sai ya roƙe shi Allah ta'ala kada ya sanya saɓani cikin mutanensa Allah ta'ala ya ce a wannan shine na uku kenan ko awyal bisa kum shi'an wallah ta'ala ya cakuɗa ku zama kungiyoyi ne shi'an shi'a kungiya ɗaya kenan shi'an kungiyoyi abin nan munibina ilaihi ku wala kunu minal minal ladina farraqu dinan wa kanu shi'an nam wa kanu shi'an kullu hizbin ma la yafriqun sai zama kungiyoyi Allah ta'ala ya sauke wannan fa duba ka gani Allah ta'ala ya hana mashi wannan sannan kuma wancan din da ubangiji Allah ta'ala ya dauke ya dauke ne gamammiya al'umma baki daya wannan bai hana wani bangare kuma a yi musu wani bangare su mai musu Allah ta'ala ya sauwake da ya kiyaye unzur Allah ta'ala ya ce kallaci kaifa nusarriful ayat yadda muke jujjuya ayoyi daki daki filla filla la'allahum yafqahun ana yi wannan domin su fahimta amma ina ba fahimta suke yi ba yan uwansu mutane annabi shi cewa suke da shi yan uwan shi yan uwan waɗannan kenan kahiran a zamanin annabi shu'aibu cewa suke ya shi abu ma nafqahu kaseeran mimma taqul wa inna raka fina da'ifa walaula rahatuka la rajamnak wa man ta'ala nabi aziz Allah ya sauke na'am qulka wa huwa al-haqq قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وكذب به قومك mutanenka sun karyata waɗannan bayanai filla-filla da aka yi musu wa wannan bayanin ku shine abin da yake tsantsar gaskiya amma suka karyata shi qul ya kai wannan annabi mai daraja ka ce da su lastu alaikum wakil ban zama mai kiyaye al'amuran ku ba ba ni ne wanda zai dinga kula da ayyukanku ba balle ya zama na wanda zai sakan ka muku ko ba ka yake ba ba ni ba ne lastu alaikum bi wakil likulli naba'in mustaqar kowanne labari da aka bayar akwai lokaci da aka ajiye mishi na wanzuwarsa su daina gaggawa da Allah ta'ala ce wal in akharna anhu al'azaba ila ummatin ma'dud la yaquluna ma yahbisu ala yawma ya'tihim laysa masrufan anhum wa haqa bima kanu bi Allah ya sauke likulli na ba'in mustaqar kowane labari akwai lokacin da aka ajiye mishi zai zo wa saufa ta'lamun da sannu kuma za ku sani na'am وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره Waɗanne ne kuma in sayar da kashe ƙone ta da, ta kucir da baƙa da zubar da muka yi? Wani ne zan kalli ko wani? wai zawar a ya ce na, idan ka ga waɗanda suke kutsa kai cikin al'amarin ayoyinmu, suna ɗaukar ayoyin Allah ta'ala lafiyar lafiyar suna aibanta su, suna muzanta su, suna ƙarya tasu, sun kafa dandali. na fira sun kafa kulob sun kafa meye suna batanci ga musulunci kaga irin waɗannan fa'aridu anhum eh? anhum ka kautar da kai gare su ka kyale su kar ka zauna tare da su hatta ya hudu fi hadithin ghairi har su bar wannan labarin su koma waɗansu labarin na daban baya halatta ga mutumin da yake ya san wannan majalisin ana aibanta sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana cin zarafin gidan annabta ana taba karantowa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya mayar da wannan majalisa ya zama shine wurin firarsa wannan dandalin ya zama shine dandalin wurin firarsa bai halatta kan wannan wa in ma yunsiyannaka shaytan har ma idan ko wa in ma yunsiyannaka shaytan ko a kirata shami kenan wa shamin yunsiyannaka saqala inji imamu shatibi yake cewa wa shamin shi kuma abdullahi ibn amir ashami ya karanta ne wa in ma yunasiyan naka shaitan kuma idan shaitan ya mantar da kai kun ga nuna cewa ana cewa shaitan ya mantar da ni kar mutum ya ce wai ai ba a cewa shaitan ya mantar da ni in ka ce wai shaitan ya mantar da kai sai wani ya ce shi ba yanzu shaitan yana da tasiri kenan akan ka ka ji fa wani bai kwankwadi karatun a abin nan ba wai ma yin siyan naka shaitanu idan shaitan ya mantar da kai abin nan eh, fa'an sahu shaitanu zikir rabbi sai ɗan ya da shi me yi fara cikin sortu kafi wa ma'an sanihu illa shaitan an azkura wai ma yi sayan naka shaitan idan shi ya mantar da kai falata ka udu ba'at zikira to kar ka zauna bayan katina ka san surutu da daɗi yake wani lokacin da ka fara zaman majalisar kai kuma kana ce nan kake zuwa wurin fira ka gane ko da aka fara ba a fara taba ba a fara taba musulunci ba ana fira ana fira har fira ta saki dama ka san ba wai ajanda bace da ake bi daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan kawai sakakaka ake ta tafiya ana ciki sai har aka shigo ana cin zarafin addini kai kuma dadin fira ya dauke ka sai can sai ka tuna to kana tuna ba a yafe ma ba sai kima ka tashi shine wa'in in ma'ana ba a yafe maka cewa sai an gama fira kuma sannan ka tashi ba wai mai sayan naka shaitan idan shaitan ya mantar da kai fala ta ka'ud ba da zikira kar ka zauna bayan katina mal qawmin zalimin tare da mutanen da suke su azzalimai ne waɗannan mutanen da suke kafa wannan gulmar wannan fira azzaliman mutane ne kar ka zauna tare da su ya za ka zauna tare da su na'am وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء Allah ta'ala ki cewa wa ma'alar lajin ya ta ba komai akan waɗanda suke jin tsoron Allah ta'ala min hisabi babu komai na hisabin waɗancan mutane a kansu ai ba a kansu yake ba walakin zikira sai dai kawai tunatarwa ne la'allahu mai ta domin su sa ji tsoron Allah da aka ce ku tashi hisabun su mutanen ba akan ku yake ba kun gano wannan da ke ko saboda haka ana wannan ne ga masu jin tsoron Allah ta'ala sai su maza su bari su tashi su bar wurin na وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون الله تعالى يكتوى وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا kuma ka bar waɗannan waɗanda suka ka kyale su suwa za ka kyale allazina dinahum la'iban waɗanda suka rike addinin su a matsayin abun wasa ya zai ka zauna tare da su addinin shi ya ɗauka abun wasa wa lahawan abun wargi wa a hayatu duniya kawai rayuwar duniya ta ruɗe su waɗannan mutane ya zai ka zauna tare da su ya zai ke mu'amala da su in ba ta kama ba wa zakir bihi kai gargaɗi bihi da shi alƙur'ani ana yin gargaɗi ne da alƙur'ani wa zakir bil qur'ani man yakhafu wa'id wa eh, jahidhum bihi Jihadin kabira da ƙur'ani ake jihadi da ake wa'azi wa zakir bihi yi gargadi da wannan Alƙur'ani domin an tubsala nafsun kasa ba dan kada a jirkita ma a cudan yaman mutum da ya aikata wata rai a cakuɗa mata abinda ba ta yi ba ka san ba ka yi gargaɗi ba sai wani ya zo da bidiya ya zo da shirka ya zo da maguzanci sai ya cakuɗa wa mutane su kasa gane mai kyau daga mara kyau isa Allah ta'ala ce wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun kar ku dinga cudanyawa saboda ka abin da zai fito da komai fili shine ayi gargadi da qur'ani shine abin da zai fito da komai fili kowa da kowa ya gane komai da komai lima <clears throat> kasabar saboda abin da aikata laysa lahamin dunillahi wali da dai ba ta da wani mataimaki a wurin Allah ta'ala wala shafi' ba ta da wani wanda zai cece ta a gaban Allah ta'ala wannan raifa wa in ta'dil kullu adalin inda za ta ba da fansa dukkan abin da za ta bayan na fansa duk wani abin da za ta iya bayarwa na fansa inda za ta tara sama da ƙasa ta bayar da shi a matsayin fansa la yu'khaz minha ba za a taba karɓar wannan abin daga gare ta ba ulaika allazina ubsilu bima kasabu waɗannan fa su ne waɗanda ubsilu bima kasabu aka danke su aka azabtar da su ta sanadiyar ɗanyen aiki da suka kasance suna aikatawa lahum sharabu min hamim suna da wani abun sha matsanancin zafi mai tsananin zafi wa azabun alimun suna da azaba mai raɗaɗin gaske bi ma ya kufurun saboda abin da suka kasance suna yi na kafirci nam قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد أعقابنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهداة قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب yake cewa kul ya kai wannan annabi mai daraja ka ce da su ana da umin dunillah yanzu za mu bauta ma wani koma bayan Allah ta'ala ma la abin da bai taɓa amfanar da mu da komai duk wani wanda ake bauta wa koma bayan Allah ta'ala baya amfanar da masu bautar shi da komai ko akwai wani abu da yake amfani da su karuwar tattalin arziki ko karuwar damina ko bunƙasar wani al'amari da suka tasa abu ba abin da yake amfani da su wala ya durruna hakan nan za mu bauta ba abin da baya cutar da mu abin da in ka fito ka ce ba kai babu shi ba abin da zai maka ko akwai abin da zai maka abubuwa da yawa ne an musu bara'a cincini kuma ba abin da ya faru asali ma sai haske da kiba kake karawa ko ba ka yake ba saboda haka abinda ba zai cutar da ke ba nan gazo ka ce ba kai babu shi hanyar kowa daban ka bar shi ba abinda zai cutar da ke da shi wani raddu ala'a ƙabina yanzu ana so a mayar da mu baya mana ka mayar da suke kafirai kuma a zo a mayar da su kafirai ba da izhadan Allah suke cewa bayan ubangiji Allah ta'ala ya shirya da mu kallazis tahawatu shayatin mutum ya zama kamar mutumin da shaidanu suka dumauta shi suka hargitsa mashi tunani fil ya dinga yawo a cikin ƙasa hairana a dumauce shine hairan ya zama na mutahayyiran a dumauce yake duk da wannan ɗumaucewa fa da lahu ashabun yana da waɗansu kyawawan abokai Unahu suna kiran shi zuwa ina ilal huda suna zuwa kirahin zuwa ga shari'a ga abin da suke ce da shi itina ka zo wurin mu mana ka zo wurin mu mana haka suke ta kiran shi amma shi ina ya riga ya dumauce shaydanu sun mishi fitsari aka bai iya gano ina hasken yake ba Allah ta'ala ya sauke yanzu ma irin wannan ake so mu zama ana da umin dunillah ma la yanfa'una wa la yadurruna wa nuraddu ala aqabina amma yadda mu baya ba da izhadan Allah bayan Allah ta'ala ya shirye da mu kalle zista hawatu shayatin kamar mutumin da shaidanu suka dumautar da shi fil ardi ya dinga dumauta a bayan kasa ya dinga hargitsi a bayan kasa bai san ina yake ba kaji mutum yana cewa malamai sun zama da shi kwallo ne ya zama kwallon ya shiga ciki inda bai shiga ciki ba za a buga ai ba za a buga ba bai tsaya kwankwadi karatu a tiska ta kala Allah kala rasul ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lahu ashabun duk da wannan hali da ya shiga yana da kyawawan abokai ya da'unahu suna kiran shi ilal huda zuwa ga shari'a ga abin da suke cewa da shi itina ka zo wurin mu mana qul ya ci wannan annabi ka ce inna hudallahi huwal huda lalle shari'a Allah ita kadai ce shari'a inna hudallahi huwal huda lalle shari'ar Allah addinin musulunci shine tsantsar addini shine na gaskiya domin huwa dhamir fasl ne yuta bihi litakid wa umirna kuma an umarce mu linuslima li rabbil alamin mu miƙa wuyan mu musulunta baki ɗaya mu ga ubangijin halittu shi kadai wa da hu la sharika lahu na'am wa anaqimu as-salata wattaqu wa huwa alladhi ilayhi tuhsharun kuma an umarce mu wa na qimu salat da cewar ku tsayar da sallah wata ƙuhu ku ji tsoron Allah kar kuma ta mana cikin suratul makiya ne suratul an'am sura ce makiya ga kuma wa ana kai sala ku tsayar da sallah kun gano wannan da ke kuma bayan manzo Allah sallallahu alaihi kamar da muka karanta cikin al-usulul salasa ya dauki tsawon shekara goma cicif yana kira zuwa ga me zuwa ga tauhidi amma ai bayan shekara goma sai shekara ta uku kuma aka wajabta mishi me salloli a tafiya da yi zuwa wurin Allah ta'ala lairatul isra ko ba wurin Allah ya je ba eh wurin Allah ya je kuma sama je nan na kai musala kuma ku tsayar da sallah wa taquhu ku ji tsoron ubangiji Allah madaukakin sarki wa huwa allazi ilayhi tusharun shine wanda ake mayar da ku zuwa gare shi gaba ɗayan ku za a tayar da ku zuwa ga Allah ta'ala a gaban Allah ta'ala wanda ya kyakkyawa aiki sai ya gode ma Allah ta'ala wanda kuma ya ga muna aiki to fara ya lumanna illa nafsa ba zai zargi kowa ba sai kanshi sai aya karshe وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير الله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق Allah ta'ala shi ne kaɗai wanda ya halicci sammai bakwai da ƙasai bakwai bilhaƙi ya halicce su ne da gaskiya ba da wasa ba da gaskiya ubangiji Allah ta'ala ya halicce su ba wargi a cikin wannan bai halicce su haka kawai ba wa yau mai kun fa kuma a ranar da Allah ta'ala zai ce kun kasance faye kunu abin ya ta kasancewa ƙaunar haf a wannan rana magana shi ita ce tsantsar gaskiya wannan ba wai ya nuna ranar da ba wannan ba magana shi ba aka take ba a nan duniya magana shi ita ce mai alhaku kun gano wannan da ke ko to amma an samu wasu fanɗararru sun kauce mata farkin annabi sun ga aya sun ki faɗi nata an ce wa karna sun kada kai na su sun ki kun fahimci wannan da kyau ko amma a ranar tashin alkiyama babu wani wanda ya isa ya ce shi ba haka ba da Allah ta'ala zai ce limanil mulkul yawm kowa shuru zai babu wani zai ce ruwa shine mai mulki shike da gunduma kaza shike da kaza kaza shine mai kaza Allah ta'ala shi zai amsa da kanshi ya ce lillahi al-wahidul qahar kun gano wannan da kyau babu wani wani zai ja in ja babu wani wani zai ce yana da ta cewa a wannan rana khushi an absaruhum tarhaqum zilla za ga mutanen nan su agwagwale kaskanci ya lullube su Allah ya sauwake to a wannan rana qaulul haqq walahul mulku yawma yunfakhu fi sur Allah ta'ala shike da cikakken mulki yawma yunfakhu fi sur a ranar da za a yi busa a cikin kahu. kamar yadda muka ambata a can ba wai ya nuna a duniya kuma ba shi ke da cikakken mulki ba kun gano wannan a nan duniya Allah ta'ala shi ke da cikakken mulki shar'an wa qadaran an zama wani sun fadararru suna sun fandare suna ganin suna da mulki har suna yi wa kansu wasu dokokinsu na musamman amma a rana tashin alkiyama babu wani wanda zai ji cewar yana ta cewa a wannan rana ina rana ce fa wanda yake watar aljibala tahsibuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab kana ganin dutse ba kana daukan dutse a dunkule yake amma za ka ga tamurru marra sahab tana tafiya irin na giraki sai mana ranar ne abin nan wa'anatul wujuhu lil hayl qayyum wa qad khaba man hamala zulma la sawke alimul ghaibi wa shahada Allah shine mai Shi ne ke da cikakken sanin al-ghaib duk abin da yake gaibu babu wani wanda ya san gaibu ya alamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah kace a samai bakwai da kasai bakwai babu wani wanda ya san gaibi sai Allah babu shi cikin mala'iku babu wani wanda ya san gaibi cikin halittun Allah ta'ala babu wani wanda ya san gaibi sai abin da Allah ta'ala ya bayyana na gaibin ga wani daga cikin manzanni a mutane ko manzanni a cikin mala'iku alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada alimul gaibi Allah ta'ala shine masanin gaibu kadai fala yuzhiru ala ghaibihi ahada Allah baya bayyanar da gaibinsa ga kowa ahadan na kira ce fi siyakin nafi wanne kira ta fi siyakin nafi to tul umuma au siyakin nahi babu kowa da Allah ta'ala yake bayyana da gaibinsa gare shi illa man irtada min rasulin sai wanda Allah ta'ala ya zaba kadai a cikin manzanni da aka ce rasul manzanni su ko manzanni Allah ya sufi min al-mala'ikati rusulan wa minan nas Allah ta'ala yana zaban manzanni a cikin mala'iku kuma yana zaban manzanni a cikin mutane sai wanda Allah ta'ala ya bayyana musu na gaibi ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana cikin waɗanda Allah ta'ala ya bayyana mushi waɗansu abubuwa na gaibi kuma ya faɗe shi kaga bai zama gaibi ba kenan yanzu kuma ko kuma abin ya kasance yace inna man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kaseeran wa alaykum bi sunnati wa sunnati al rashidin al-mahdiyyin a'addu 'alayha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdathatil umur ya kasance abin da ya faɗa filla filla ga ala asharatu sa'ana an tali da al'amatu rabbataha wa an tara abin hufata al'urata al'alata ri'a sha ya tatawaluna fil bunyan dukkan sanan sun kasance ubangiji Allah ta'ala yana bayyana da gaibin shi ga wanda ya so a cikin manzanni cikin mutane ko cikin manzanni a cikin abin nan mala'iku Allah ta'ala shine alimul ghaibi wa shahada masanin boye da sarari wa shahada sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil layl wa saribun bin nahar daidai wa daidai ne wani bai fi wani ba a wurin Allah ta'ala man asarra alqawla wanda ya boye magana da ya faɗa wa man jahara bihi da wanda ya bayyana daidai ne wa sami'ul jahari wal ikhfati بسمعه الواسع للأصوات وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي الله سبحانه وتعالى كنا وهو الحكيم الله تعالى شيني غني ورن حكمتي الخبير غني ورن بعد labari yana bada labari filla filla dake dake abinda muka ne daidai sai Allah ta'ala mana roƙon Allah ta'ala yafe abinda muka ne daidai Allah ta'ala shi ruban ya lada wanda muka kuskure Allah ta'ala shi yafe mana Allah ya nuna mana wannan shekara da alkhairi subhanakallahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik a darasi na gaba za mu tashi wa izqala ibrahimu li abihi azara gababan shi azara